Kin mini gurbin abin da nai rashi Ba ni da kamar ke a duniya Da fatan baka samu matsala ba sabanin tunanina Idan da tunaninki a ƙarƙashin ƙirjina Idan da hotonki a ƙarƙashin zuciyata Sabanin tunani ba zai zo mu Two blind lovebirds married to each other, having everything in common and could forsake anything for each other. Shadda Global Resources Limited returns with an emotional tearjerker, Serena. Ban cika yin hulɗa da masu ƙananan shekaru irin nawa ba. Ashe na gani. Ni ma baka tunanin zuciya ta fitila ce a gari? Ina so ka bani wasu ƴan mintoci za yi magana. Idan ba za su ɓata lokaci na masu amfani ba. Kana mara ido bai kamata ka auri mara ido ba. Amma an taɓa gaya maka cewa kai mahaukaci. Kada ka ɗauka na zo na amshe ta kyau. ire-iren ina da su kuma zan baka ko da san kai naira miliyan kuɗi gida mota ba su kai darajar muryar matata a gurin in na ji sautin muryar da ba ta kawa sai na rode ko zuciyata ta kulle in ban ji ka ba yanzu menene mafita mutuwa ce kawai ban damuwa a ciki babu abin da yake haifarwa sai matsala ina ganin hukuma za ta hukunta wanda ya maka laifi sosai ma in ma da abin da ya fi daɗe babu wani abu da za ka iya aikata masa Da hukuncin da za ka na amsa ko shekara zan yi ina yi mata fyaɗe babu abin da aka yi sa'ayi min Sarira, me faru? sarina halin da ƙasar ke ciki yanzu gata ɗaurin gindi su suke taimakon mutum wannan shi ya jawo kake ganin cewa mai ƙarfi yana tauye hakkin mara ƙarfi makaho ta yaya zai tabbatar mana da wanda ya kashe masa mata amma sai na lura kamar akwai tsoro a cikin al'amuranka. ba wai tsoro nake ci ba idan na kawo hujjoji na fa Saɓani idan kuma ba a ci nasara ba menene makomata kai kuma menene makomarka ki zaɓi ɗaya ko ɗanki a rayu ko kuma kashe shi sauke mana an ki a sauke